الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ما تفقوا بغني يوم الحجة يوم القادة 1439 kalenda ya Nigeria na ajin daidai bai tsafo shi ya july 2018 kalada miladiya ne kafin su guni ci mini karatun kai fayu ajiyar wazafu al'amanata wale ɗin karatun fayon nan masu yalla bayani ne etiyan nusa-nusa shi ya tuba shi a lokuna ta kyawo ne ta shi ẹgbọ́ lè yí kí ìgbìmọ̀ náà tọ́lá di kí o àjẹbà sàn yé àmọ́ká ọ̀gẹ́ ìrọ̀pọ̀n kó ọ̀gẹ́ ìdúdà bíznẹ̀sì jèṣì ǹjẹ́ ló kó sálárì kó ọ̀gọ́ tó èbí ọ́fíìsì a ká tó bá wọn ju ọ́fíìsì káwọ̀ lọ. wọ́n yẹ zàmẹ́bí kẹ́ náà yí kí a ní àkùyí kí ni bẹ́ẹ̀ tún mẹ́rin kuma misali ba na rito makanta ci nan ngwe ya ganji ni o za shiba fibo àti léde za bẹ̀rí bí kó àwọn tó makanta ji nan ngwe ya bẹ títsà ní fibo àti orúkọ àti náà ìgbà gbòò àti léde za wújọ tá wọ́n fẹ́ za wújọ tá ní ètù la ètù la pa dàdé bùnú balùwẹ̀ bá tiẹ̀ wá àti kíkà lóṣù nígbà tí a yẹ tiẹ̀ wọn àdé alàbò. so a yadda da shi zanen tashi da ya tunin gwani ya gwanin ya ci ya gwada ya fi zumo na zuwa da kiyo alakwata ya tuna mafi zumo na zumo ya ga kuta ya ke jiye kirki su kwa ku na mai tsaye a mai tuna ke jiye gobe ya so ci sa mana su kwa alaiwa shi ko ci bai na gina kudin shafe ce gina kuma yi fasali gurin man ga الموظف غير muwazza ku gaira wani nisi ma yi bu an na ya tuloci waji gaira ku da ba ga yi jinyanan muji da nisi ma yi bu an yi amala bi da yi riye ne wa ga da ba mu kun ji shi kin kawai da a ji bai doji ya ji wani sallama ẹ̀kọ́ ìyá àtẹ́rì kó ẹ̀dàgájì ọ̀sẹ́sẹ́mọ̀ ọ̀yàjì ẹ̀dàgájì tí ó ti jẹ́ àdágájì gbẹ̀gbọ̀ngán yẹn àmọ́kànlá kẹ́yìn máa ẹ̀dàjú kí ẹ̀dàjú lẹ̀ ẹ̀dàjú gba ẹ̀dàgájì àjèrí ẹlẹ́jẹ̀ náà kó gásọ́ba tí wọ́n gásíbó ti kú wọn gásí sí ìrìkẹ́ lárúgbó tí wọ́n gásí wọn á sọ́dà wọn ní ìmọ̀lẹ́pọ̀ kó gásí wọn ti gashi ci wuce yanzu wa da ga salon da ki yau sun tuwa ku da bai da ci shi yau ki go sai ba ci yanzu ki gani duyi ma gashi ci ne ki gina cewa nan wa da ki gina su sun wa ko ji ba ba mu ce wa da wa implicate ji ma wani ne fata yi kiyo wa mada ne ku ci a rugan gani be yoshi na bisa ya kai fa yu'ajibu al-amana ya sheikh abdulmuhsin ibn hamad al-abbad al-badr na hitafina ya gbana mun ga annasiyatu sha'anwa fil islam azim nasiha lamarin musulunci ya wuce kuro wani hana kala rasulu sai gwamna magana ce yanzu jarin sun lasan gangan addinu al-nasiha addini nasihu yau kalu a gani mani ya rasulallah ya zo ya wuce yanzu ya ce kala a nadi gani layi ya sako ولكتابه لكتابه ولرسوله لكتوه ولأئمة المسلمين وعامتهم لن يبشي مسلمين جنرال مسلمين رواه مسلم إمام مسلم أبوه عن أبي رقية تميم بن أوس الداري نبادي دقبادي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وقال جرير بن عبد الله البجلي يرد عبد البجلي رضي الله عنه قبا يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام صلاته

wòlá yìí máa rẹ̀ yóò ń lórí a ti ń kòkó lẹ́ta tí gbọ́nà wòlá tí wọ́n fi owó tẹ́rẹ̀tì kí wòlá yìí máa rẹ̀ yóò tẹ́rẹ̀tì wòlá yóò fi tẹ́rẹ̀tì wòlá lè tẹ́rẹ̀tì wọ́n ta àdìyí mẹ́ wọ́n tó gba àlùkùránì wọ́n tó kọ àlùkùránì títí wọ́n tó lè tún àlùkùránì wọ́n tó tí ne fata ga da nasiha miki ta jibo an nasiha yi rasuli mai wala imanu jibe tuci a rufi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina daga ga wajen lokaci ina daga ga lokaci wani ọlọ́run wa iná nígbà tó kí àbí iná lọ́dún díẹ̀ wala lọ kí àbí nínú rí wọn gàdí mú ìjà àtòkó mọ sí èyí náà ní ìsúlà tó lọ gá jiná wọn lásán náà níbi ògbò wọn gà fún náà níbi òṣèbà wọn gàdí bíjí àná ọmọ kí àbí nínú bi bi ẹ sabuwa a nabi muhammadu mana rabe na Ọlọ́run lamici na fi a bayan rishiyar musulmi wasu yau ba zuwa rishiyar musulmi ina rabe wani wajen alfiri nan wani kiyo wasu azu waga kuku ti kyamu omola akuroji eke bila kun aga ti wani omoga da jiki mo omoga kaya kun ba wa da jiki mo wa da gun amu o ma ke ku da ya shara gan a da gun amu ya so mele ike da kirke fi mo ala da wani kafin ti da bayan sokwa wani la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ta bale we hadith na kai da abu so sa ko da kici ne ba da yake shishi ko ko ministry ko commissioner yo ko power secretary yo balo cha fi ya ke kọ́ńtìrátì mẹ́tọ́ bàbá adájú káàkiri tàkàdájú pátára ló máa sàn káwọn ayé ó dìbò lábẹ́ ńlá fóòlà ó ńlá káàkiri pátákẹ́. Màá gbá bàtàlá lé o máa fún bàtàlá lé o máa fún mídìí kan ló máa dé àti kan ló pátámọ̀ tún lé sí àjẹ́ lóde ló. Níjà ń tẹ̀lé akọ́ńtìrátì náà yàgá àjẹ́ gbèsè káàbù lóògùn ní àṣà agbọ́n àgbẹ̀yìn. Egun rẹ̀ kan da su sun ma da cin ya gudu ba amma a ke da kan fari da su sace ba da su mm da ya contract na u ta ke million ya ji amma na kala million wa da ka ba mu u ta ke ala da ya da su da front da ala ka Kan nou ti aga konta, se yo sou la a zan, pekwa la ouzoun jan, aga se yo sa sin chen, la yu yenge ouzoun ouzoun jan, yon yo ni sou fanyan, se yo nou mwenye gen. Se yon si yon a de kwa sen, di zina se kwe de a son. Lan nou ti, aga ti yon kou de a ti, yon kou de a kou de ti, aga ti yon nou ti, yon kou de a kou de a kou de, yon ki kama kwen. Unye de de yon nan. sashi ya mai makanta ne ministry riga ta kada ya a ga shi makanta ya tsara su kube na shi be sai ko kwa ku shi to na ga shi shi nan a ga ko mu laboratory equipment ko mu a ku da ku ne gozan da zai ku stationary shi shago a wa ga yi a gwamnati private school yìí dé man power fún mọ̀kàntà fún ministry àmọ́ tí wọ́n private school tó yẹ láàyè àmọ́ ẹ̀ láti àtúnpé ẹgbẹ́ mi ló ti ra ẹ̀ẹ́dán alkuwar wal amana tun zaman gada ya karafin shaba-shaba ya nuna su ga su ga su ga su mutane su go travel su na shi nan adila su bitu masu tafi ila shi na dan wuri

kujiya yare, ba ya ce ne ko ya ba accident ya ji faruwa ya zaje kiyu da sauransu zai shi ma ga kai na suku ɗan gole fasin da ji da wani alabi a su suku a ga dole yin saka-saka shi na ji kiyo na yi nan ga wata ma an na kula ruwan da suke mai tunacin dondo aw amilin idza kanat lahu haja inda gairi wa ga da bukata da ba za mu yi ciwo yajibu an yu'amilahu an yu'amilahu ghayruhu mu'amalatan hasana wa yuhibbu wa yuwago an yu'amilahu ghayruhu galanu bi najwa ya lawu ji mu'amala wa ji ba wani fa inna alayhi an yu'amila ghayruhu mu'amalatan hasana mun ta ci wa so mu'amala kirki wa ji da wa wa ga da ga ga da goyi ya na ko ngai kabara ɗiro ma ngai bi fushi ɗiro ma ashi ya labe ko shi ya yi ko oga fayil da da wo wa ga fayil go ke ba wa su da tayu ko ce mu gana, ba ta wace wa ci ga ji ko kai da ga labe ko so ce ne ba ka ji wa kad qala sallallahu alaihi wasallam alaihi sallallahu alaihi wa wa ko ga do ci su da su da su ji kabilanci go ya da ga ko su da ji kabilanci go mm. wa ko ga da ji da ji da ji to mm. ko mo ko ya da ga su da ji ko mo wa ga da no ci ga da bu we respect we wa yi to ke wa da ku ga te bu ye je shi we le ga na wa yi kashi mm. ya da ga ko su su ja na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa man ahabba da hadin nari ba wa gai wa gun gun kwa daga ya nona wa da kula janna amma mulugun da janna na falta ci man yadu wa yu'minu billahi wal yawmil akhir mulugu a da to bi lai ma da su kuma fali kiyami wal ya'ti ila an-nas alladhi yubari uta ilayhi mujudu da an biji yana wa ga jana buna wa wa muslim imam ga go fi hadisi fi في حديث طويل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه والمعنى amilin nasa bi misli ma bi yi mu an yi amilu ka bi yi ma'ana ga da yiwu yi mu'amala na ba za a ji irin mu'amala na wa ma ji hajji ba wani وقال صلى الله عليه وسلم عليه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم إذا جميل يبنى إيمانه وقمنا حتى يجب لأخي ما يحب لنفسه سبه واحدين واتتعشون رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه كان من ذلك لو تفيد لو تفيد competition za mu ci ya fito a mota yi kaza shi ce ga mota iri kaza shi da ga da yi ba shi shi ce ga yi ba shi shi da dole e ji tanafu sai ce su kirkilo uji ga uji ga yi ga ta hali tanafu ta sai kwanda bukata ya jiri niya zan da su ba kawai gowa yi wa su da business ne sun wajen zan da su wata yaliyar kuje mota kata wani ki ba kuje wacce a Ali da ko sai mun ke ji faruwa a waje abin ya tuba za mu yi competition ne ga ya tsawo eh a ji competition ya ga ya da tuba amma ngo je ngai company mu ko private organization mu ko kibo ko banki banki de target hmm. this month ko so ma ojo ojo kan kan ojo ojo etsɔ nebe yɔ me kele la kele te ɔfiisi wò tu ke ete wotsi ne ŋutu ne yevu e kele ne fi kele ki la kele produce between last month tsi gba yio ne nga yi kele no n'o le de Si ou man kapitan develot pou menjina, began ates pou menjina, de patnen konfita jina, e la mi ti bin yon sejikou, di ou jayan di ou yi ka woy. E gaman, maya yaran. Ban di ou woy menjina. Ou di ou woy menjina, e di woy ale, ou ti woy alale, ou goyan alay, ou jan pou anjian. Ajan. Onda pou zade menjina, ou pou zade menjina, onde menjina pou mwenjina, mwenjina mwenjina, mwenjina mwenjina, mwenjina mwenjina, mwenjina mwenjina, mwenjina mwenjina

wọ́n ṣe àìkọ́ ìlú ńlá ìlú bàbá àwọn tó mẹ́wàá gan alápẹ̀lẹ́ bá mú ya ṣe lè kọ́ ní tó ti lásìkò wọ́n rí ìlú tó fi fi na alẹ́bí ní ìgbà tálọ́ alẹ́nà àti ẹ̀tà fún na wọ́n ìdá kálù awọ̀rọ̀ ní wọn yóò fèrò ẹni ẹwọ́n rí ìlú tàbátì àgbẹ̀yí ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣáàrù adá àdẹ́ẹ̀dẹ̀ làyí ẹ̀lẹ́ bá àgbẹ̀ṣe àmọ́ adá àkúnyà lálójú kú àtàdẹ́ àdálójú kú وقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم عليكم حقوق الأمهات فقلنا وجه ما ذكرنا نقول لجع الأول حكي النجي ووعدي بناتي بيزولي جلا يسوب تنوي وعدي لا يمان وفي النجي لا يبو أرهو كو وصول تنوي سبنا يوجه إذا مجيك إيه إذا مجيك أه لا يجب أن لا يجب أن لا يجب eh hmm, ko da ne gashin ga yi da bukata ka san wa mu bukata alani mana na sha malama hujuku karima da wasiya da ni ne sai gurban sai bukhari ne karima a, malama onye wanda to masallaci ne je to to sun da su shi kike a cikin hafsa ibn tusiri malama yi fáàtì méjì máa máàlìkì mú ọ̀tẹ́ ma maliki fi tí wo. lànà ìpáátá èèlà àwọn tí abu muhammad ibn azmi ìlà yìí wú kàtó yóò kúrò àrùn bẹ lára tí táàbù ìlà yìí láwọn ìmáàmù ṣìǹkìtì ìlà kura lákùrọ̀ àrùn ó ti kúrò àrùn tó lọ́tẹ́rì tí wọ́n ṣìǹkìtì àtàkùn sáṣíán ṣàbẹ̀yìn lèmi náà òbẹ̀lúgbà ó ti ìlà yìí bẹ́ láwọn ìgbà àdàmì kamin zagin su ji kasuwa ba yi da laru shi ki ta ta ta yin zagi kuwa kan dari ba ta abu da wani maliki a kudi ji a mai jirgi na zamani za mu ci je gidan break inda ke ce ya mutu ne so ku so ku a ji kai waka tinya ne ji zagi da gari da yin doro wai ko ci da sallar lokanta àwọn àgbẹ̀ yìí kò gbèdé bùkátà lọ́kùn ìgbèdé bùkátà lọ́kùn ìgbèdé bùkátà kaná ìgbèdé bùkátà kaná gbàndó ọ̀gá mi kò ṣe wò ti lẹ́yìn fún lọ́kùn káńtà mà bọ́bọ́ yìí àdé láyé lóṣù àti sí ìbẹ̀rẹ̀ sọ́mọ́ àti sí yá. yẹ yẹn ló ti dọ́gbọ́n ní

wọn àdé lokaci a waya wọn àdé waya waya wọn àdé youtube ga gbogbo ìpínlẹ̀ la wọn àdé pẹ̀lú ní kàná pẹ̀lú di àǹfààní wọn ní ń ga àwòrán wọn àdá àdé ní yorùbá àmọ́ at the same time wọ́n jẹ́ wàá lóyún àdìgájà àyàwó àmọ́ àwọn olùdájọ́ òun àyàbá ní yorùbá àdìlá yóò jẹ́ lọ́dá àdìyà. wọ́n kẹ́rì àlọ́kùn sọlá àtàwọn gbọ́dọ̀ àmọ́ lọ́gbẹ́yẹ wúdà ẹ̀ kí kí làwọn kálá náà yẹn. wakar da yadda su'ali da ya gaji baku daga nina ke ma'ana nan wani zuwa an ci ma zan da za su ci ji lalace da ne sun shiga nan wani ya ji lalace da ne lawa ya yi bani wani ya ji lalace kashi da ne lawa da rashi wuri finan wani ya ji fiyan wani ya ji lalace da sauransu a da wani bukarar muslim alim mugiyar da shi ba radiyallahu anhu wafi a zalaji zamun ju a jamu usanu da kuwa da hadisin nan wani ku zabo da ne ku dukiya kan amma yana wani wani akan zagi nan wakan zakar allahu auliya a yatama wakan zakar allahu auliya a زيجيني دي فجنا دي أنهم يخشون على ذريتهم الصغار لو تلقوهم إذا أمشي يسون يا ذرية هذه على قال هو فقال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية بآخر خاف عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين هنا يعصون الذين زملي لو تركوا لو لنا من خلفهم زمار ذرية ضعافا ذرية المفروض وذلين خافوا عليهم أكيسوا ديا فليتقوا الله أخذ يسوي وليقول قولا سبيلا أما يدري جورنا كما يقول دون يكون يدن لولي بعد نوغي بعد كيان وصدعت يكون وصدعت gome wata da jula ta caya gaji ya zubo kuma yin gina ne da zarba ne ba su shi namu wani ma'ana ma'anar gane gai kama annabu yi ne gunan an yi sana ila zuriya ci mu zura kuma ba da yi ke ne ya ce wa na ake ji bolo-bolo a zuba ya zuriya zai shi zaba gudu ci shi zuba ya gwanan sai na rai an yi kiri da ke ta mallabi da lagun wilayata annabi ya ce ji bulu bulu ne bayan ya kunji na shi ya shi zoya ko lamara ta karkashi ya yabo bayanin nan ko yi fahimta yana manya ganin wato wani shi ba ta shi yana waka jami a bayan wani waka zan waka gaskiya ta yaba ga goma ala gaskiya ta wasu abu kashi hmm. wa ba ta kuka ni majiya wani Za mu ci suwa o shu e gwe ni mo do su ji wa sada o sada je zanu ja sada mu hmm. ko ji ga ya ku Za mu ci ma matsayi nan ga je nan ga wai la je tulu ce la ti ne ku sai zanu ci ka ga mo ji wani Za mu ci pension o su ko kashi Za mu ci ma scholarship bodo mu hmm. ci ma pilgrim welfare board hali commission ku wọ́n ń dúró lọ́wọ́ sí àdéhùn ẹgbẹ́ wani lọ́wọ́ iná dúkìá kú jì wẹ́jọ́ inda lafi ne ya kuli na gwale da dama zai mai da lafi da fi hudu ne na baba hatu dukiya pension ya da yoyi ko dukiya gratuity ya da yoyi ya malaya ya yayin da yego lanoci pension wa wa lanoci ya wani gratuity with 4 million ku yi kan za kile wùdíẹ́ e ti jẹ́ nínú wọ́lá ní ilé àdúgbò àmì owó ní ọ̀rọ̀ ìsìn à èdè àwọn ìlànà òsì lè kápẹ́ ògbé wa ní ilé wọn ti rí ìyàwó bọ̀gájò bọ̀gá ìdájọ́ ọ̀làkà fọ́nmí táwọn yà á bọ̀gá ìdájọ́ ọ̀là ten percent yà á bọ̀gá ìdájọ́ ọ̀là twenty percent yà á bọ̀gá ìdájọ́ ọmọ one million ọdún ìdíláwọ̀ ìdíláwọ̀ ìpìlẹ̀ ìyàwó tó bẹ̀ ìyẹ̀wò ìpìlẹ̀ àwọn tó lẹ́wọ̀n náà ń torí. alẹ́ẹ̀dá ewó ó ti lọ́wọ́ aláàbí four million náwà fún one million tó gbé yìí nínú wa lóhun ìdíná tókù four million ti gbé nígbà wọn aláàbí àkáǹtì ẹ̀wọ̀ ẹgbẹ́ òun jẹ́lẹ̀ kò ní four million ká aláàbò ìbò ọ̀dọ́ ìgbà ayà owó wọn. bá tẹ egun rẹ̀ wọ́n kà á jẹ́ àyè ìdòwìn. lánàá har ti ń dẹ́nà àwọn ẹgbọ́n tó jẹ collection àmójúra lórí aláàtì rírà àyájú ẹjú makanta ìṣiná sí makanta lánàá ti fi medical school wo lánàá ti engineering lánàá ti philosophy wo lánàá ti fi university lánàá ti fi sí òyìnbó kó lánàá ti ìwé sẹ́rẹ̀ kàtàkàtà scholarship ní méjì èjì àti lásùpọ̀ ẹlámẹ̀rú òjì àgbélé lánàá ti ayé àtẹ̀sí lánàá ti ka kó òṣèlè rẹ̀ yà yi wọn àgbéjà scholarship yà wọn tó yà tẹ́lẹ̀ lánàá ti ọ̀tọ́ náà a, àjẹ́ gíà láàmì ṣe gíà sójà tukú pẹ̀lú sáàtù oúnjẹ pẹ̀lú ṣe tó rà yẹwó dájá láàmì ṣe tó mú àtòkọ̀ bó ṣe bú jẹ́ àmá àjíjẹ́ alá àwọn ìpìlìmẹ́ntì mọ̀nà àmá ẹwú jẹ́ jẹ́ báwọn ìyàjẹ́ báwọn wà jẹ́ láàmì ṣe fún òun tìbí na sako wani zanen rai su ne ya mana mata su ne mulmuwazzaf al'afzaf fal'afzaf min ashabin hajjaci fasa yi wuri ne wa daga ya tiyan ya daga yi tunoci ce ne da shi gaje bukata bi bawa ci bai ke gujinan na wale su zai yi wuri hannu ko ya shiga na ku ga mini da hankali wani su, mini adalcin ko Allah ya afkira lil muwazzaf mutaqaddiman min ashab al hajati dan ga da dan ga shi jobi mini zai je bukata wafi so gona ga la za wuce jiki mu ga la za wuce gozulu mu aw yuqaddimu mutakhiran ko da rabi su gona u la shi bal yakunu taqdimu inda wala hasb sawti kemina wa wa bukata ya zagi nan wuce kemina na ta yake doji nan mm. wa fi zalika rahatu lil muwaffaq wa ashabul hajati nan ga to zanin ngayon da tunan inye guda da ya tace ta zai yaje bukata shi nan wa kan ja fi sunnati rasuli inda da suna alin sallallahu alaihi wasallam ma yadu ala zalika yana lawa yake ta ga wannan fa ana jira da radiyallahu anhu qala la bainama annabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisi yuhaddithu alqawm mm. na halina annabi sallallahu alaihi wasallam shi majlisi ne to ke ba ga yana nan ja abu arabi balaran da tibe fa qala gabata sa annabi fa shi kiyamo de fa madara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu annabi sallallahu alaihi wasallam يبدأ القوم جاء وأراد يقول فقال بعض القوم فاجل لك تشيغن سمع ما قال فكره ما قال النبي وين غنا ما النبي نبو وقال بعض القوم بل لم يسمع الرواية حتى إذا قضى حديثه كقنا النبي أبو غزون قال بي أين أولاه سائل عن الساعة لأن يجي يجي على الساعة بابا زوجي نوريه kala ga ha ala ya rasu da na nabi tana yawa tuce su yake kala ni ne sai za zuyi akin amana fantazir sa agal aga amana ta yake ga je kala yani kala kai fa idatuha na a ta amana ta ke na kala ne za wu kidan aure da dai ahli agalla ban da ga ga zan wuce ne shi a cancan tare fantazir sa kala yani rawahu al-bukhari hmm. misali ba agago a gan ai gici cinin yan gici na gina wata wafe da yana cina wata wafe da zewo ele ai gici ne misalbar afu ko a gici ne ebo ko arabu ko ko ma àdéjì àmbà yíò ìlú wá ló máa ń gbájú ló ṣe fún ìlà ìdájíjì ṣùgbọ́n àti dábàá ló ti kàn yà àdébẹ̀ ìyá olóòrùn dúkìá yá lálàá ṣe ya lánà kí da lánà kí yẹjọ bàbúyà lánà kí yẹ wúyà ẹsẹ lánà kí adé adé yẹ pátá ya kúrò ìdáyà àwọn tó àgbẹ̀tò gómìnà àfẹ́yà ẹ̀ yìí ẹ̀ sí àfẹ́sẹ̀ ẹ̀ láti ẹ̀ sí lẹ́dìgá dé bùkátà mọ́kántà lọ́nà gádà lọ́jọ́ fífìsì mọ́kántà lọ́jọ́ àti áfíríkà tó kéré lọ́jọ́ yawanci go ga ka da balance da internal display now a ewa yayin gicha zai wa mana su biki yu shi yu da sauran su da wa viola lan to e eh an yi tilabe to tire da wa la bici eh wa la da wa la da to ma ka to a ti da ku wa ga na yin wa ku da ku e ko je ku ci bi kéwì tí o ná àgbẹ̀dọ́ kò gúúsù ńgbà àti ayó wà ó lóto òkúta ojú wa lóto òkú àwọn ìdájú wa mẹ́tì ẹ̀dẹ́ kánóòwà ó ṣe ti pàṣẹ ìlànà ẹ̀jẹ̀ àmà náà ní. kéwì ní náà kún jí tẹ̀sí tàbí ìlànà yà kó ìdíga ìlànà yẹn ní. ẹ̀kọ́ bá ní ìlànà ìlú tó ìlà tí fi ìfúre ìlànà àbùkátà ń wò kàdé وجه الدلالة من الحديث من حديث من الله أن الرسول كده تشعلم صلى الله عليه وسلم لم يجب السائل عن الصالة الذي يتي عن الجامعين عن الإنجاة إلا بعد فراغي من تعبيت من صلى مقلوب بين عن الأساج يجب بيه من يا زي شوجنا قال الحافظ ابن حجر في شرعه الحافظ ابن حجر فصول البارو شرع حديث لنا وفيكم كيو كان minu ويؤخذ منه من هنا إذن لون أخذ الدرس على السرك كدرس يؤخذ منه أخذ الدروس على السرك كواي كراتين لكن لازم كان تشوف ne ba ne dai ke ba na ka lawo da ka ne rai ko ba ne dai ke ba na ka lawo da ka ne yi ko wa kadhalika fatawa ka fata fatawa da ne dai ko wa fatawa da ne dai ko wa fatawa dai yi yo abu ta dan wurin ka ne rai ko wani hukuma su yi shi وناو يا بين الجيلين جيب من حجر الجواب وجاء في ترجمة أبي جعفر محمد بن جرير الطبري من بين الترجمة أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في رسالة الميزان لذا في رسالة الميزان يا الحافظ ابن حجر العسقلاني لو أخرج ابن عساكر من طريق أبي معبدي عثمان بن أحمد الجيروي ابن عساكر من لكن daga ba bi ma بن أحمد ibn قال al مجلس محمد بن جرير موت مجلس يوم وهو ابن جرير الطبري وحضر الفضل بن جعفر بن الفرات الوزير الفضل بن جعفر بن الفرات نيمين تا وزير سنة بمجلس ابن جرير كافتين وغير وقد هو رجل ما تعيون من غير أن يكون بيته فقال الطبري رجلي هذا الإمام الطبري بن جرير وزيك الأباجس نكاي بينا ألا وأباك وأبتعنا فأشار إلى الوزير ko ibn jarir ciji shara ga bayan waziri ga shi minista bụ fa kala lahu allahu tabari inda yin jikin yanzu sai za mu fara waziri ya eh, sai ba yi waziri ce ah! wa a tura waziri shara waziri shara فقال له الطبري في جرير جنوبا إذا كانت النوبة لك لو تترجع تونا ويا بكاتنا فلا تقترب بدجلة ولا الفرات ga doki da nuwayen dajile ko da nuwayen kulati mara ina mai domin kiyon da na kanin gwamba da kone daga nawayi alfon ibn jafar ibn furati nuwayen furati wani na wa bi ni lo sai ki yo bala ke ki nei e ga da sai yo bala ke ke je ki wa da mu ke ki fa ti ya guna ibiya bi kuma ga ke je ni je ji je ji da ji an ko da je wa ta lo ti galla ka ti e ji tala ka ji wa ka tu an jire wa la ka tu wa ndi a te wo ni ni ni ja fe da wu e ji ka fe wu hmm. so ni mo ga ji an ni ko ni ba ka tu ba duba zai ga a jika su dai babu in dai makanta na kafin ya zanna wallawa nan da sawab wa ilayhi marji wal ma'af subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa